الله وبركاته شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد السنة كما قال الله صلى الله عليه وسلم أقرني لبقوي بمعنى شكرا دري بقوي باين رسول من الله صلى الله عليه وسلم wanda malamai ke cewa in ka raba tarihin musulunci kashi biyu daga bayan rasuwar manzon Allah zuwa yau shekara dubu da ɗari hudu ne da 'yan kai to ka kasa kashi biyu ɗari bakwai gida biyu kenan ɗari bakwai na farko sahabban manzon Allah su suka tsare sunna da kuma malaman farko amma ɗari bakwai kashi na biyu suka ce hidimar ibnu taymiya ne shekul islam wani malami ne mutum ɗaya tamfar gayya aikin da ya yi shi kaɗai tsawon shekaru ɗari bakwai ɗin zuwa yau ba a samu wanda ya irinsa ba Allah ya ji kansa da rahama akwai littafinsa da ake cewa almankulu min al-ma'sum wanda ya yi magana game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi tafsirin ƙur'ani yana zuwa kamar kashi uku akwai tafsirin bin riwaya akwai tafsirin bin diraya sannan akwai tafsirin bil ishara cikin kashi uku ɗinnan na tafsirin ƙur'ani kashi na farko ne kaɗai ingantacce domin shi ne tafsirin bin riwaya kafin ka fassara ƙur'ani sharaɗi ne ka samu abubuwa kashi uku na farko ka fassara ayar ƙur'ani da ayar ƙur'ani wanda wannan ita ce mafi ɗaukakar fassara ta ƙur'ani ka fassara ayar qur'ani da ayar qur'ani wannan ita ce fassara mafi inganci na biyu tafsirin qur'ani da sunna shine mutum ya fassara qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya turo manzon Allah manzonsa annabi Muhammad saboda haka duk abin da ke cikin qur'ani annabi Muhammad shi ke da damar fassara shi gare mu fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wajibatul qabul in ji ibnu taymiya wajibi ne a karba idan aka ce ga yanda annabi ya fassara qur'ani to wajibi ne yarda da wannan fassara ta manzon Allah don ya fi mu sanin qur'ani Allah ya gaya mana cewa bayan ya bashi qur'ani ya wajabta masa fassaran qur'ani gare mu litubayyana lin-nasi ma nuzila ko lallai ka yi wa mutane bayanin qur'ani nan da Allah ya saukar musu don haka fassara mafi inganci wato bayan fassara qur'ani da qur'ani sai kuma fassara qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi na uku na tafsirin bin riwaya ita ce fassara sahabban manzon Allah idan ka zo wata sura ko wata aya abinda za ka yi kokari ka sani shine shin a cikin qur'ani akwai wata ayar da ta fassara wannan suran ko wannan ayar da zaka fassara ko babu wajibi ne na farko wajibi na biyu ne, shin wannan aya da zaka fassara ko kuwa wannan sura da zaka fassara annabi ya taba fassara ta ko kuwa bai fassara ta ba akwai wani hadisi da aka samu ingantacce karɓaɓɓe mai kyau wanda ya bayanin fassaran da annabi ya wa wannan ayan da kansa ko ko babu domin annabi Shi ne fa Allah ya zaɓa ya turo shi da wannan littafin na Qur'ani don haka ya fi mu sani abu na uku da za ka yi ƙoƙarin sani shine shin cikin sahabban annabi akwai wanda ya fassara wannan ayan ko kuma wannan suran idan ka haɗa abubuwa guda uku ɗin shi kenan tafsirin ka zai kubuta daga halaka ya kubuta daga haɗari amma in mutum ya ƙetar tafsirin bin riwaya ya koma tafsirin bidiraya shine da ƙolon kansa zai fassara qur'ani saboda ya iya fassarar hausa kun wallahu ahad a ya ji larabci ka ce Allah shine makaɗaici ko ya ji qur'ani da fassarar yattike ka san yattike ko don yana da fassarar hausa don haka ya san fassaran kalmomin qur'ani ko ko ya ɗan ji larabci to wannan yana cikin kasada babban gaske kada mu manta qur'ani magana ce tawa magana ce ta Allah shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan to tun bai mutu ba yayi tanadin mazauninsa a gidan wuta wannan maganar malamai ke cewa duk hadisan annabi babu hadisin da ya samu riwayar sahabbai irinta domin sahabbai sama da mutum tamanin suka rawaito wannan hadisi sahabban annabi mutum tamanin da yan kai suka tabbatar babu ko shakka annabi ya ce wanda ya masa karya tun daga duniya ya tanadin mazauninsa cikin jahannama to bare kuma wanda ya ma'ayar qur'ani karya shi kuma fa ya mazauninsa to don haka ga duk mai kokarin fassara qur'ani yana da kyau ya sani ka'idoji da malamai suka yi ga wanda ke so ya fassara qur'ani dole sai ya ji su idan ya ji su ɗaya bayan ɗaya to insha Allah zai kubuta daga haɗari idan kuwa ya ƙetara su ya yi karambani ya fassara ƙur'ani da kansa to wannan mutum yana cikin da babba Allah shi kare mu wanda na uku kuma shine tafsirin bil ishara wata matsala ce wani darasi ne wanda yake mai faɗin gaske ba karanta shi za mu yi ba na kawo shi ne domin ya zan shimfiɗa ga surar da za mu karanta cikin ƙur'ani wadda ita ce suratul adiyat suratul adiyat wannan sura da koko mafi dacewa mu ce wal adiyat babha ko suratul adiyat ita wannan sura sura ce makaɗaikiya wadda babu irinta cikin ƙur'ani ka san surorin ƙur'ani kowane da fanninsa Allah ya yi maganganu cikin Ƙur'ani magana fanni fanni kowace magana da irin fanni da su ɗauka wata surar za ka samu tana magana ne akan matsayin manzon Allah wata suran ka samu tana magana ne akan tashin kiyama wata sura tana magana ne akan shari'a yadda musulmi ya kamata ya gudanar da rayuwarsa wata sura tana magana ne akan mala'iku wata sura tana magana akan aljannu haka za ka ga kowace sura akwai darasi muhimmi da take karantarwa to ita wannan sura ta keɓanta ta bambanta ta ware daga sauran surorin ƙur'ani da yin magana take akan dabba abin yana da ban mamaki Allah yana rantsuwa da al'adiyati kalmar al'adiyati cikin ƙur'ani kuwa kalma ce guda don haka in ka ɗauki fassara na ƙur'ani da ƙur'ani baka ka fassara wannan kalma sai ka koma fassara ta qur'ani da sunna nan ma kuma baka samu sai mun koma fassaran sahabban annabi sallallahu alaihi wa wanda shine ka'ida ta uku ga fassara ta riwaya tafsirin bin riwaya fassara wadda take mafi inganci sahabban annabi sallallahu alaihi wa sun kasu kashi biyu game da fassaran al'adiyati kamar misali sayyidina ali da abdullahi bin mas'ud Allah ya kara musu yarda suka ce al'adiyatu dinnan raƙumai ne amma abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a Allah ya bashi fahimtar qur'ani yace al'adiyatu wa dawakai ne Allah maɗaukaki yake rantsuwa da su wannan in ka duba littafin bukhari da sauran littafan sunna ka gani sayyidina ali da abdullahi bin mas'ud suka ce raƙummai ne Allah yake rantsuwa da su raƙummai da ake tafiya aikin hajji da su shi kuma abdullahi dan abbas ya ce a'a dawakai ne Allah yake rantsuwa da su wanda galibi malaman sunna malaman tafsiri suna ɗaukan fassarar abdullahi bin abbas cewa da Allah ya ce wal adiyati ina rantsuwa da dawakai ina rantsuwa da masu gudu masu sukuwa suwaye masu sukuwa dinnan yace su ne alkhailu dawakai kuma imamul bukhari in ka duba sahihul bukhari littafin sa zaɓin sa na farko shine fassarar abdullahi bin abbas wato kenan Allah maɗaukaki yana rantsuwa ne da dawakai a cikin wannan sura to wani irin dawakai Allah ke rantsuwa da su dawakai dai iri uku ne wannan ma fassara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cikin littafin bukhari da muslim cikin bukhari hadisi na 2860 littafin muslim kuma hadisi na 987 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa wasallam al alkhailu li salasatin doki na mutum uku ne inda duk kaga doki to na mutum uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li rajulin ajrun wani mutum in ya aje doki yana samun lada wani rajulin fiturun wani mutum kuma in ya aje doki yana samun ruhun asiri sai mazan Allah ya ce na uku wa ala rajulin wizirun wani mutum ne kuma in ya aje doki zunubi yake samu kashi uku kenan wani dokin ana samun lada in an aje shi wani dokin ruhun asiri ne wani dokin kuma ajiye shi zunubi ake samu to ga fassarar manzon Allah dawakai iri uku ne kuma nan Allah madaukaki ya rantse da dawakai to annabi ya fassara yake fa amman ladhi lahu ajrun wanda yake samun lada saboda aje doki rajulun rabataha fi sabilillah shine mutumin da ya daura doki kawai ba shi da wata manufa illa dako da kuma jiran yaƙi ya tafi yaƙi da wannan doki yaƙin nan saboda ɗaukaka addinin Allah wannan mutumin aje dokin nan da yayi yana samun lada in ji manzon Allah innamal a'malu binniyat fa aqala fi marjin manzon Allah yace wannan mutumin sai kafa turkenta a wurin da take kiwo aurau bakin ko kuma misali akan wani wato wani tsauni ko wata fadama ya yi ma wannan doki ya kafa masa turki to annabi ya ce fama asaba fi fiyaliha duk abin da dokin nan ya samu a wannan turken zalika fil marji aw rauba kanat lahu hasanatin lada yake samu tsawon zaman wannan doki kuma tsawon shekarun da ya yi ana kiwon sa lada mai shi yake samu saboda niyyarsa ya tsara wannan doki ne domin ɗaukaka addinin Allah don jiran yaƙi sai annabi ya ce walau annaha qata'at qiyalaha sharfan aw sharfain kanat arwaquha wa atharuha حسنات lahu da a ce wannan dokin zai tsince daga firkin da aka yi masa ya hau kan wani tudu ko tuddai guda biyu ko fin haka ya gudu to duk inda wannan doki ya tafi Allah yana sa mala'iku suna kirga takun dokin suna kirga kashin dokin baki ɗaya manzon Allah ya ce Allah yana gawa mala'iku su rubuta wa mai dokin lada yake samu ce fahiya lizalikar rajuli ajiru don haka wannan doki lada ne ga mai manzon Allah ya ce walau annaha marrat bi laharin da a ce wannan dokin zai wuce wani rafi fa sharibat minhu dokin ya sha ruwan walam yurid an yasiyaha alhali shine dokin bai nufin ya shayar da wannan dokin ba kana zalika hasanatin lahu duk da haka lada yake samu kuma annabi ce ko da wannan dokin zai fada gonar wani mutum ya yi ta'adi kaga dai ga wanda ke kiwo in dabbar ta shiga wata gona ta yi ta'adi ai zunubi zai samu ko amma wanda ya tsara doki don kawai jiran yaki idan dokin nan ya tsinke ya fada wata gona ya yi barna lada ake kirgawa mai dokin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda niyyarsa sai annabi ya ce to mutum na biyu wa rajulun ta ganniyan wa ta'affufan akwai wanda ke kiwon doki saboda sana'a ya sayar ya samu abinci walam yansa Allah fi riqabiha wala zuhuriha bai manta da haƙƙin Allah da ya wajarta a kanta ba to duk mutumin da ke riƙon doki domin sana'a hiya lahu siturun wannan sutura ce gare shi ko hanyar abinci ne yana samun rufin asiri game da kiwon doki wannan babu laifi annabi ya ce mutum na uku fa rajulun ladhi alaihi wizrun wanda ke kiwon doki ya samu zunubi fa rajulun rabataha fakhran wa ri'an islam mutum ne ya ɗaura doki saboda kinkaho da alfahari da nuna wa mutan gari shi ya yi kuɗi da mugun tanaji ga musulmai da dama akwai masu kuɗin yanzu waɗanda ke sayo dawakai in mutum ya yi kuɗi sai ya shirya wani garke ya kawo dawakai daga turai ana kawo musu kabin biskit suna ci ɗakunan dawakan ma kafet ne hujjumin da ake ma dawakan wallahi ba a yi mutum baya ma 'ya'yansa ya dinga kashe kuɗi manzon Allah yake ya rike doki ne fakharan wari'a'an saboda alfahari da nuna ya isa manzon Allah yake fahiya wujurin ala zalikar rajuli wannan dokin masifa ne ga wannan mutumin domin duk abin da dokin nan yi. tsawon zaman zamansa gunshi zunubi ake rubuta masa to don haka dawakai iri uku ne a fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da ke cikin littafin Bukhari da Muslim to da wani doki kenan Allah ke rantsuwa cikin wal'adiyati da ya rantse da dawakai masu tukuwa wani doki kenan shin wancan dokin da aka ɗaure saboda tafiya yaƙi ko kuwa dokin da mutum yake kiwo don rufin asiri ko dokin da masu kuɗi suke saya su aje don nuna eh, isa wani doki ne Allah madaukaki ke rantsuwa da shi ko ba a gaya ba ka sani wani doki kenan dokin farko shine dokin jihadi me yasa Allah madaukaki ya rantse da doki dokin da ake tafiya da shi yaƙi don Allah ku lura da kyau Allah bai rantse da mai yakin ba sai ya rantse da dokin ma da ake zuwa yaƙi da shi saboda ya nuna muku muhimmancin yaƙi muhimmancin tanadi na yaƙi wanda al'usaimin Allah ya ji kansa akwai wata muhadara da ya gabatar yake cewa yana mamakin wani yanayin zamani da muka shiga a farkon zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai ba su kai yawan mu ba tanadin yakin su ma bai kai namu ba amma wannan lokaci sun ci duniya da yaƙi. yanzu ana magana musulmi akwai miliyan dubu nawa sannan ga makamai iri-iri kasashen musulmi na nan da yawa misali akwai saudiya akwai bahrain qatar umman akwai yaman kashi biyu ko ga jordan syria philippines ga afghanistan su pakistan indonesia malaysia ka dawo su egypt algeria ga tunisia ga mauritania waɗanda duk ƙasashen musulunci ne a ce za a tara makamansu waje guda shin akwai ƙasa da suke duniya ne da za ta kai musulmai ƙarfi to ga ƙarfin muna da shi ga yawa muna da shi amma kuma abin mamaki musulmi shi ke cikin takaici na rayuwa al'usaini ya ce wannan abu yana ba shi mamaki in ka duba littafin bukhari hadisi na 2853 ko sharh sunna na Imam al-Bagawi mujalladi na goma shafi na 388 akwai hadisi ingantacce da manzon Allah ke bayanin falalan aje doki kawai don yaƙi mutum ya aje doki saboda jiran yaki annabi ya ce man yahtabasa farsan fi sabilillahi duk wanda yayi tanadin doki saboda yaki imanan billahi kawai don yayi imani da Allah wa tasdiqan yana mai gaskantawa bi wa'adihi da alkawarin da Allah ya duk mutumin da ya tanadi doki na yaki Allah zai bashi lada kana shab'uhu to koshin dokin warayuhu da wato in doki ya ci abinci ya koshi ko ya sha ruwa ya koshi wa bauluhu da fitsarin dokin wa rautuhu da kashin dokin hasanatin fi mizalihi yawmal qiyama duk lada ne Allah yake tanada masa a cikin sikelin da za a gwada masa nauyin ayyukansa a ranar tashin kiyama wallahi mun manta wani sashi mai yawan gaske na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musulunci ya kwadaitar da mu tanadin yaki ku duba in ka aje doki kawai kana jira ne yaki ya taho ka yi amfani da wannan doki saboda taimakon addinin Allah manzon Allah ya ce in dokin ya ci abinci ya ƙoshi lada take samu in ya sha ruwa <clears throat> ya ƙoshi lada take samu in yayi fitsari lada ake rubuta maka haka ma bayan gidansa lada ake rubuta maka kenan ana kwadaitar da mu tanadi domin jihadi kar mu ce sai lokacin yaki ya taho sannan mu shiga jiji muna neman sanda wannan kuskure mutuna tuna yakin badar wanda shine yakin farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin farko wanda manzon Allah ya shine yakin badar a lokacin da aka tafi yakin nan sayyidu ali yake ba da labari ya ce wannan dare da ake washe gari za a yakin badar sayyidina ali ya ce wa mafina illa illa ilin kowa ya yi bacci duk sahabbai suka yi bacci ana gobe za a yakin badar gaira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma banda manzon Allah yusalli annabi kwana yana sallah waye da yana ta roƙon Allah hatta asbaha sai da gari ya waye annabi yana addu'a yana cewa Allahumma in halika hadhihi al-isabatu la tu'bad ya Allah kaga waɗannan mutane yan kaɗan wallahi in ka bari aka hallaka su to ba a sake bautan ka har tashin kiyama domin lokacin su ne kaɗai musulmai annabi ya ce idan waɗannan yan tsirarun mutane suka hallaka to ba za a bauta maka ba me yasa manzon Allah ya kwana yana sallah yana roƙon Allah bai yi bacci ba saboda duk musulmai a wannan yaki na badar kaf babu wanda yake da doki in banda sayyidina ali wata ruwaya kuma sai zubairu bin al-awwam kaf gaba ɗaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba al-bidaya wan nihaya na ibnu kasir mujallabi na uku shafi na 265 zuwa 66 yace wace gari ranar da aka yi yakin badar ya ba da labari hadisin sayyidina umar da abdullahi bin amr bin al-asi su ma suka ba da bayani kamar wannan na sayyidina ali wace gari annabi sallallahu alaihi wasallam da aka taho aka ga daga can gefen kafirai ne nan gefen musulmai ne annabi ya daga ido ya dubi musulmai sai ya ga duk yawan su mutum 300 uku ne kawai da ɗan kaɗan ya dubi wancan gefe ya ga kai arna sun kai mutum dubu gaban sa sai ya faɗi ya sake duba gefen musulmai sai ya ga kab musulmai babu mai takalmi takalmin sawa babu mai shi sannan dukkan su ba wanda ke sanye da wando kowa kwarjane ya daura wani ma ba shi da komai illa ma ya da yafa a jikinsa ya duba wancan gefen sai ya gansu sun yi tsammara kaya irin na mayaka duk suna da shi ya sake duba gefen musulmai sai ya ga galibin musulmai sun kwana uku ba ci ba sha yunwa ta addabe su abinda za su ci ma ba su da shi za a yi yaƙi da wanda ke cikin yunwa ya dubi gefen kafirai sai ya gansu sun ƙoshi har ma kuma ga tulunan giya ga mata gefe suna waka ana cashewa ana rawa mayunwaci zai faɗa da ƙosashe manzon Allah ya sake duba gefen musulmai sai ya ga ai makanin da musulmai ke rike da shi daga dorina ka duba wanto za a yaƙi wani dorina ne yake rike da shi sai kulki wani ya samo kulki kuma da za a tafi yakin aka je juji ana roro karafa in mutum ya ga wani ɗan ƙarfe dai mai ɗan tsine ce to yawa wannan je za a yi aiki da shi amma ya juya ya dubi gefen kafiran maka sai ga duk wani makami da ake amfani da shi a duniya suna da shi mazan Allah hankalinsa sai ya tashi kafin a fara faɗa kenan sun kuma ja daga kai manzon Allah sai ya juya ya fuskanci alƙibla ya daga hannayensa ya kama addu'a saboda tsaban tashin hankali mayafinsa sai ya faɗi sai na abubakar ya zo ɗauki mayafin ya yafa wa manzon Allah annabi jikinsa na rawa yana addu'a yana cewa Allahumma anjizma wa atani ya Allah alƙawarin da kamin din nan a mafarki na na jiya ka cika mai shi Allahumma in ta halika hadhihi al-isaba min ahli al-islam fala tu'badu ba'du fil ardi abadan waɗannan ƴan mutane kaɗan ga su ga su ba su da yawa ya ubangiji ba mai takalmi sai ga su tsirara ga yunwa za su yi faɗa da waɗancan arna ƙosassu waɗanda suka yi tanadin duk wani makami da ake alfahari da shi ya Allah in ka bari aka hallaka ƴan musulmai ɗin nan shikenan kuma ba a sake bautan ka Abdullahi bin Mas'ud yace ma sami'tu munashada yanshadu yanshadu ashaddu min munashadati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rabbahu yawm badar Abdullahi bin Mas'ud ya ce ban taɓa je an haɗa Allah an roƙe shi da wani abu tsananin roƙo irin wanda na ji manzon Allah yana yi ma Ubangiji ranar yakin Badar ba. Ban taɓa ganin mutum ya tsaya tutur ka'in da na'in yana roƙon Allah ya Allah ya Allah ya Allah irin tsayuwar da manzon Allah ya ranar yakin Badar ba. Amma da shike Allah ya sani ba da gangan bane musulmai suka taho wannan yakin ba makamai domin duk talakawa ne ba su da kuɗin da za su saya ne ba da gangan bane suka taho babu takalmi ba su da kuɗi ne ba da gangan bane suka taho da yunwa babu dukiyar da za su ci abinci shine Allah madaukaki ya turo musu nasara duk da yunwan nan duk da rashin tanadi na makami Allah ke ba bamu labari cikin suratu ala imran yace laqad nasarakumullahu bi badr ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر كتنا يا كو النبي صلى الله عليه وسلم الله فا يا taimake ku a yakin badar wallahi taimakon Allah ne ba haka ba da kafin ku ya bushe mutum ɗari uku ya faɗa da mutum duhu wanda sai hikima ta ubangiji Allah ka ba mu usama bin da nasara ولقد نصركم الله ببدر الله ياتي مكيكو اياك بدر وانتم اذله باكو ديوا كنا مكسكنتا Allah ce ta fattaku Allah ku kiyaye dokon Allah abin da yasa aka ba ku wannan taimako saboda kun kiyaye dokokin sa ne kun tashkurun daga fatan in kuna kiyaye dokokin Allah to za ku iya ba da godiyar da ta waje ba akan ku fattaku Allah la'allakum tashkuruna imamul Baihaki, da imamul nasa'i da imamu abu dawud suka rawaito hadisi daga abdullahi bin amr yake cewa bayan an gama yakin badar qalabu ma minhum rajulun babu wani mutum cikin sahabban annabi din nan illa wa qad raja'a bi jamalin aw jamalain wato kusan kowa ya samu ganima a yakin badar daga wanda ya dawo da raƙumi guda sai ma wanda ya samu ganima ta raƙumi biyu ka duba fa yadda suke da rauni to ashe kenan akwai buƙatar mu ji tsoron Allah kafin Allah madaukaki ya ba mu taimako wani malami ke cewa inna Allah ta'ala yansurul fajira 'ala al-mu'min al-asi Allah yakan taimaki ma kafiri akan musulmi ne sabo kana sabo to abinda arne yake yi kana yi anne na shan giya musulmi na shan giya anne yana zina musulmi na zina anne na sata musulmi na sata sai kuka tsaya za ku yi faɗa wanne Allah zai ce maka ke rabu da mutsiyata ko yi ta faɗa da juna babu mamaki ma taimakon Allah ya tafi gun kafirin saboda ya zama maka ishara ka gane kuskurenka don haka Allah ya ce fattaqullaha la'allakum da ku kiyaye dokokin Allah da fatan ku zama masu godiya wallahi mu ji tsoron Allah in ba mu ji tsoron Allah ba mu gama ganin takaici ba a rayuwarmu Allah shi kare mu bayan an gama yakin badar shi kenan sai Allah ya saukar da suratul anfali a cikin ta Allah ya ce musu wa a'iddu lahum mustata'atun min quwwatin وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون wannan sura babu ko shakka ko ba saɓani tsakanin malaman tarihi da malaman tafsiri akan cewa ta sauka ne bayan yakin badar suratul anfal a cikinta Allah ya ce masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu an gama yaki ku ɗari uku kun ci nasara kan wajen mutum dubu amma fa ku kiyaye ga ka'ida yanzu wa a'idu lahum mastata'atun min quwwatin ku yi musu tanadi duk abin da za ku iya na ƙarfi duk abin da za ku iya na ƙarfi na yaƙi almadiyya wal ma'nawiyya ku yi musu tanadi ku yi ma'arna tanadi in ji Allah wannan magana tana cikin Qur'ani ko ba ta ciki jama'ar musulmi wa a'idu lahum ku musu tanadi sun kafirai mastata'atun min quwwatin duk abin da za ku iya na ƙarfi na yaƙi ku yi na ji ka nemo wuka ka aji wani yake gaya mata yanzu shi ke nan babu lafiya mutum in ya nemo bindiga na ce wallahi inda hali in sayo igwa kun san igwa tankin yaƙi wallahi zan mirgine shi in taho ƙofar gida in aji in zo ƙofar gida in aji in an turo min shi id don menene ka sayo baka da lasin in ce musu ai ina da lasin daga qur'ani ka sake karantawa Allah ya ce wa aidunahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi Allah ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Allah ya ce wa a iddu lahum mastata'tum min quwwati la haula wala quwwata illa billah sai ka zauna baya kana buya akwai wani ma'aikaci ne yana mun bayani ba zan faɗi garin da yake ba CID ne yake mun daga farkon watan goma Oktoba zuwa ƙarshen watan goma a wannan garin kawai kiristoci mutum sama da arba'in suka je suka karɓi lashin da bindiga ya tabbatar min ya rantse ya ce wallahi musulmi da ya karbi lasin din bindiga daga farkon watan goma zuwa karshe ba su mutum biyar ba ya ce shin babu masu kuɗi ne za ka karɓa ne da sunan za ka ringa zuwa farauta da sunan game and hunting ko amma kuma za ka ajiye shi for self defense ka kare kanka idan faɗa ya tashi da ire-iren waɗannan makamai ake kakkashe ku da yawa akwai musulmin da in ka tafi gidansa wuka wallahi sai ya nemi matansa ke ina wukan nan da ake yanka kallari. kana ta gina gidaje kana ta aje motoci ka kuma kawo arna su ne manajojinku ka matso da shi kusa da kai kuma Allah yake mana la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma annu ba shi da amana wai da kai da Allah wa ya sani a antum a'lamu anillah shin ku kuka fi sani ko ko Allah shi ya fi sani to kai ka san zahiri shi ko Allah ya san baɗi ne Allah ya ce waɗannan arnan babu amana tsakaninku da su ba abin da suke sa ido kai illa dukiyan da ka tara gidajen da ka giggina motocin da ka samu abin da ya dame su kenan wallahi ba addinin mu ba wannan abin shi ya dame su gashi Allah ya ce mana wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati ku musu tanadin duk abin da za ku iya na ƙarfin yaƙi ku sayo wukaƙe ku sayo bindigogi ku sayo missile ku sayo tankunan yaƙi kwari da baka kai Allah ka taimaki Usama bin Laden wai kuna jin me yasa Amurka take tsoron sa saboda wannan ayar kadai da ya dauka yi aiki da ita wallahi domin sun sani yana da ƙarfi yana da hikimar yaƙi yana da tirenin na musamman don haka ya zama musu haɗari ya zama barazana ga duniya don haka suke kokarin su da sun kama shi sun ga bayan shi shi ne kadai kuma da ikon Allah ba za su ci nasara ba kuma ya faɗa yace in sun ma kama shi to Usama na nan da yawa ni ma dai Usama ne Allah ya ce wa min ribatul khayli haka ma dawakai ku daddaure su in ji Allah tabaraka wa ta'ala kun gani a cikin wannan aya bayan ya ce a yi tanadin makamai sai ya ce har da ma dawakai kun ga doki na da muhimmanci wajen Allah ya ce wa min ribatil khayli ku ɗaura dawakai ku yi zaman dako da su ba wai za ku fada ma arna da yaki bane in aka ce kowa nan masallaci yana da bindiga ba wai za mu fada ma arna da fada bane in eh, shi musulmi yana so zaman lafiya amma Allah ya ce ga wata hikima idan arna suka sani kuna da makamai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum duk wani makiyin Allah makiyin ku wallahi zai gabansa zai fadi in yayi tunani yayi yaki da ku ta ya kamata mu fada wa musulmai yola ce kai anya kuna da bindigogi fa ka gani da zaran tunanin ya zo masa gabansa sai ya fadi shikenan kun samu tsari ko da ba a yi yakin ba kuna da cikakken tsari da kwanciyar hankali Allah yake to ba ma na zahiri ba don arna iri biyu wa akharina min dunihim akwai munafikai la ta'lamunahum ku ba ku san su ba Allah ya alamuhum Allah shi dan ya san su kar ka yi mamaki cikin masallacin nan ma da kai wasu munafiki da shi ake tafiya da shi ake tafiya da shi ake komai sai ka samu lokacin da ake fada da musulmi munafiki na fatoncin makami yana zuwa ya saida makafirai wallahi kar kai mamaki sai Allah ya ce kuɗin da za ku kashe ku sai makamai din nan wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka kashe na dukiya fi sabilillah in dai don taimakon addinin Allah ne yuwaffa ilaikum Allah zai biya ku lada akai ka sayo wuka ka aje don jiran yaki kana samun lada ribab kai kake yi bi ma'ana kai hubusi ne na makami saboda addinin Allah don haka zaman sa da yake a wajen kalada lada kake samu Allah yake wa antum la tuzlamuna ba za a naka samu ku abin nan ladan da za ku samu ba to ku lura da wannan aya ta suratul anfal <clears throat> Allah yake wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin ku musu tanadin duk abin da za ku iya na karfin yaki wannan umarni ne Allah yake mana ko ba umarni ba don Allah umarnin Allah kuma wajibi ne ko kuwa sunna ko mustahabi <clears throat> eh shin duk wanda ya saba umarnin Allah zai yi nadama ko ba zai yi ba abin da ke faruwa da mu kenan don haka duk mutumin da yaƙi ya ci shi ya kuka da kansa Allah ya ce ka musu tanadi kayi ba kai tanadi ba wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati a ce musulmi yana da naira miliyan ɗaya zai yi gini ya sai mota tuna ƙasar tunaninsa gida mata abin hawa da duniya ta kare matan ma a samu su shi kenan amma bayan tunanin makami da zai ajiye ya kare rayuwarsa ya kare matan da 'ya'yansa ya kare dukiyarsa bai tunani ba zai iya cire naira dubu ɗari ya sayo bindiga ba kai Allah wa daransa jama'a mu farka wallahi muna cikin wani haɗari na rayuwa ko mun so ko mun ki rayuwar fa ta canza wanda ma mu canza walau sadaqullaha ha lakana khairan lahum to gwamma mu gaskanta Allah in kana tunanin da can akwai alkawarin amana tsakaninmu da kafirai ai ma muna national anthem ko national anthem yana nuna mana kasar mu guda to yanzu fa yana nuna maka kasar ku guda yana nuna maka cewa kafiri zai ragan maka ko ko shi ne yaka zauna eh to ai mu annan nan mu muna zaman lafiya da su kar a kawo mana rigima wai da nake kuma unguwa ina wa zai ce yawa to kaga wannan dan gudun hijira ne ku kiyaye shi yaki ya ci su ya zo nan zai kunna mana rigima je to wanda yaki ya ci shi ai shi ya kamata ya ja kunnan mutumin da yakin bai ci shi ba haka ne ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana addinin nasiha mutukar mutum bai wa dan uwansa nasiha ma ba shi da addini to mu da yaƙi ya ce mu muna muku nasiha ku da yaƙin bai zo gurin ku ba ga yadda muka sake misali yaƙi ya ce mu kuma in kun yi saki zai ci ku bare muka ma yaƙin da ci mu ba wallahi mun yi nasara ɗari bisa ɗari dama dole ne yaƙi idan an yi shi akwai casualty casualty na yana iya zuwa ta kowane fanni illa iyaka amma ka ɗauki jumla na ta'adin da aka yi za ka samu mun nasara akan su wallahi ko su suna faɗa kuma ko ni ban faɗa ba kai ma ka taɓa ji saboda haka muna gode ma Allah amma kuma abin da ya faru waɗanda muke ganin mun yadda da su suka ci amanan mu shi ne muke jan kunnen kukumai da hankali ga wata aya da Allah ya mana kira mun yi sake da ita wallahi bin mu farka wa a'iddu lahum mastata'tum jama'ar musulmi ku tanadi goro kake saidawa in ka sayar ka samu naira ashirin ka ware naira biyar ka zuba a asusu me za ka yi da shi za ka nemo makami ka je ka ajiye ba a ce ka yi faɗa da kowa ba musulmi bai tsokana musulmi bai tsokana kana zama ne da in an faɗa ma da duk wanda ya zama da garaje ku zai yi nadama kafin a kashe ka kai ma ka kashe wannan shine ka'ida amma shi ke yanzu an bushi iska musulmi shine ya zamanto abin ta'adi gabacin duniya in ka ji ana kisa waye musulmi ne in ka ji ana faɗa yammacin duniya musulmi ne duk wani ƙaramin arni in yana da bukata wajen gwamnati an kijiya masa sai tanadi kawai faɗa wa musulmi amma ku kuna zaune kun kasa tanadi sai yaushe kuma kullum ana wa'azi jama'a ai tanadi in sun ji wa'azi sai su je su yi tanadi ko kuna zaune da cikin sannan ku duba wani hadisi da ke cikin littafin bukari hadisi na dubu biyu da da tara goma ɗari sha biyu sahihul bukhari amr bin al-haris yace jama'a ku kiyaye ma taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi illa silahahu ranar da manzon Allah ya mutu da aka tawo sai aka samu ana bin manzon Allah bashi wani ba Huda ke bin manzon Allah bashi na jinginar shirkensa da ya bada ya karbi hati kun ga talauci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bukata ta rayuwa ko ta sa ya nemo bashi ya karɓo jingina na abin da zai ci amma duk da haka da manzon Allah ya mutu abin da aka samu ya bari gado shine makami kafin akwai wanda talauci ya kama ya ɗabi bindiga ya ce kai akwai mai to shi annabi duk abin da zai iya sallamarwa zai sallamar banda makami manzon Allah ya bar duniya ya bar gadon makami da kuma wata gona guda wadda ya bar ta sadaka makami ya bari gado gashi kuma an biyo shi bashin abinci da ya karba wannan ishara ce da take nuna maka komai za ka iya rabuwa da shi kai musulmi amma banda ne banda makami sannan hadisi ya taho cikin littafin muslim uqbatu bin amir Allah ya kara masa yarda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa ala minbar <clears throat> hadisin yana cikin sahih muslim yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari a cikin masallaci ya karanta wannan aya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin sai manzon Allah yace ala innal quwwata ramyu salasan manzon Allah ya faɗa sau uku yace karfin da Allah yace ai tanadi koyon harbi karfin nan da Allah yace ai tanadi shine koyon harbi duk musulmi ya koyi harbi inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan aya ta suratul anfal ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal ramyu karfin nan da Allah ke wajabta kowane musulmi ya tanadin sa shine harbi harbin nan ko da kwari da baka harbin nan ko da majejjewa harbin nan ko da da hannunka ne da harbin nan kuma ko da da bindiga ne yanzu a masallacin nan da za mu yi layi a kawo kwari da baka a ce kowa ya harba sai mun ji kunya gashi annabi yace ala innal quwwatar ramyu mun saba umarnin Allah ko mu saba ba mutum nawa ne yake bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah ya tafi ya koyi harbi mutum nawa ne ka je koyon harbi ka je ka ga yanda arna yanzu suka farka da majajjewa yadda suke harba majajjewa sai ka yi mamaki wallahi nan da aka yi jis abin da mamaki kaga yaro ƙarami yadda iya harba majajjewa shugabanmu shugaban kungiyar izala na karamar hukumar barikin ladi local government alhaji sani allah ya ji kansa ya yi shahada wannan yaki ana fafatawa wani arne ne ya harbo shi da majejewa da wani dutse sanadin ya faɗi ƙasa a kirjinsa kafin nan suka zo suka yanka shi muna ina harbi da majejewa ba mu iya ba harbi da kwari da baka ba mu iya ba harbi ma da danko ya ke kiransa katafan sunna eh wannan irin hausa ne yola dubu ne iya ba ba ma in kullu in kuka lura abin da sa amurkawa ke tsoron wallahi mu mai da hankali manzon Allah ya ce ala innal quwwatar ram kai akwai wani hadisi dake cikin littafin Abu Dawud hadisin Uqbah bin Amir har yanzu shi Uqbah bin Amir din nan da ya rawaito wannan hadisi wanda annabi yake fassara waccan ayan da cewa wajibi ne kowane musulmi ya iya harba harbi lokacin da ya mutu da aka taho za a yi rabon gadonsa ɗaki guda aka buɗe wallahi ba abin da ke ɗakin illa kwari da baka da sanda da wuka da waye sai da aka samu kwari da baka guda ɗari uku da sittin banda wuƙaƙe da sanduna a ɗaki uku batu bin amir sahabin annabi muhammad shi da yake bamu labarin a cikin littafin muslim yace annabi ya fassara Allah da yake wa a'iddu muskatatun min quwwatin annabi yace a koyi harbi to wallahi sai da ya bar gado na kwari da baka guda 360 ashe yawan ka yawan ladan ka. yana da kyau inda hali ka mallaki bindiga guda ɗari iri iri kana da shotgun kana da g3 kana da menene kana da piston sannan kana da ma machine gun inda hali ma kaje inda ake sai da gurnet ka sayo ka aji inda duka je ana sai da bomb ka sayo ka boye in ma kaje akwai mai sai da igwa ka kawo ka ajiye yawan makaminka yawan ka wajen Allah hadisin littafin Abu Dawud Uqbatu bin Amir yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yudkhilu bis sahmi al-wahid salafata al-janna annabi ya ce a kan kifiya ɗaya Allah yana sa mutum uku gidan aljanna kifiya guda ɗaya a ranar tashi kiyama a kanta Allah yana sa mutum uku gidan aljanna kifiya guda manzo Allah ya ce sani abu da farko Allah zai ce ina wanda ya wannan kifiya sai wancan ya ce gari ke zo ka tafi aljanna na biyu Allah ya ce warrami bihi mutumin da ya amfani da wannan kifiyan a faɗan addini Allah zai ce ina yake ce gane ke kai ma shiga aljanna sai na uku maza Allah ya ce mun balihi ina mutumin da ya ɗaure kifiyan domin wanda yake yin kan kifiyan da kuma eh, abin nan tsinken kifiyan daban ne da kuma wanda ke daure ta yace ai gashi sai ce duk ku shiga aljanna mutum uku ke shiga aljanna saboda kifiya guda a ranar tashin kiyama inji manzon Allah da annabi ya faɗi haka sai ya ce farmu warkabu jama'ar musulmi ku je ku koyi harbi ku je ku koyi sukuwa da doki farmu warkabu sai manzon Allah ya ce wa an tarmu a habba ilayya min an tarkabu kai ku koyi harbi din nan ma ya fi mun akan ku koyi sukuwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar annabi ya sani akwai lokaci da zai zo doki amfani da shi a yaki ba zai yi fa'ida ba kamar amfani da wasu abubuwan hawa kaga yanzu zamani ya canza ba a yaki da dawakai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an tarmu koyon harbi din na fi son shi akan koyon masu kuwa ga wanda ya ɗauki kaset video kaset na Usama bin Laden zai ba shaida Usama bin Laden yake cewa ba shi ma da lafiya da ake hira da shi yace ka gane din nan babu ranar da zan tashi ban yi sukuwa ina sukuwa ina hawan doki saboda rayu sunnar manzon Allah ina cikuwa na kan yi tafiyan kilomita 60 da doki ku duba shi yasa kuke jin sunan sai daukaka wallahi ba banza ba kana kauyen ku haka kawai duniya za ta sanka ina sai kayi abin ayaba yakan yi sukuwa da doki kilomita 60 kaje ka nemi kaset ɗinsa video kaset da aka hira da shi wanda aljazira ta hira da shi hiran da aka yi 1987 ne ina 1997 ina tsammani ba wanda aka yi da shi ne ba annabi ya ce wa man taraka ramya ba'da ilmihi to duk mutumin da ya bar harbi bayan da ya iya harbi da kifiya ko ya iya harbi da bindiga shikenan sai koma ya ke manzon Allah ya ce ragabatan anhu in dai ya bari saboda ya kyamaci harbin ne fa innaha ni'matun kafarha to wata ni'ima ce ta Allah da ya butulce kamar a cikin littafin muslim hadisi ingantacce manzon Allah ya ce man alimar ramya wanda ya koyi harbi sun tarakahu daga baya sai ya bar harbin falaisa minna baya tare da ni a wata riwaya yace faqad asa ya saba wata riwaya yace asa ni ya saba ma umarnina ya kake jin a ce baka tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyi harbi daga baya sai ya bari baya tare da manzon Allah annabi ya ce mu koyi harbi farmuwar kabu ku koyi harbi ku koyi sukuwan doki saboda falalan sukuwa din na abdullahi bin umar ya ka duba littafin bukhari ya kawo hadisinsa hadisi na 3644 da kuma littafin muslim mutafakun alaihi hadisi na 1871 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkhailu fi nawasi hal khairu ila yawmil qiyama shi doki a gashin goshinsa akwai alheri da Allah ya saka har zuwa ranar tashin kiyama ga duk wanda ya rike shi saboda yaki saboda haka cikin littafin imamun nasa'i akwai hadisin anas bin malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda anas ke cewa lam yakun shay'un ahabba ila rasulillahi min alkhairi babu abin da annabi ya fi so fiye da doki a duniya ba kyautar da zaka yi wa manzon Allah ya ji daɗi irin ka bashi doki kamar littafin bukhari hadisi na 2855 da kuma silsilatu da'ifa maganar ingantacciya mujallar na biyu shafi na 394 aka ba da labari cewa kana lin nabiyyi farsun yuqalu lahu luhayf annabi yana da doki nashi na musamman da yake masa suna luhaif abinda da yasa ake kiransa luhaif saboda tsawon bindinsa idan manzon Allah yana sukuwa da dokin bindinsa na jan kasa manzon Allah yana da doki shi kansa kaga bai yi umarni ya zauna haka ba shi ma kansa yana da doki kuma shi ma kansa yana sukuwa don haka imamul bukhari yayi babi musamman ka duba kitabul jihadi wasiyar babi na asabqu bainal khairi babi musamman akan koyon sukuwan doki musulmi ya kamata ya rika koyon sukuwa duk inda musulmi yake imam al-qurtubi yace la khilafa fi jawazil musabaqati ala al-khayl babu ko sabani tsakanin malaman sunna cewa daidai ne a a ringa wato eh, abin nan tsere tseren doki musulmai su rika koyon sukuwan doki wa gairi hamilin dawabi ba ma doki kawai ba wa alal aqdami hatta gudu na kafa koyon gudu da sauransu ya kamata musulmai su rika yi yanzu musulmi nawa yake yi ya za mutum ya zauna mai kona taruwa a jikinsa ya yi teba to baya motsa jiki da zaran fadan ya zo nan da can gudu ya same shi ya fara haki wallahi akwai wani limami guda na wani ƙauye faɗan nan da aka yi na Jos sun yi gudu na kilomita guda ya fadi rica wani kato ya ce ni da wallahi ku bari ma su zo su same ni ni da wallahi ba zan iya gudun ba kama shi aka ka dauke shi yan uwa suka dauke shi sun samu aiki biyu ya tsira ni daga yanzu ma kasar mu zan koma Kano ko ba ka gudu yanzu abin kunya ne wai a ga musulmi ya sai misali ya sai dogon wando da riga ko tracksuit ya saka da asubin fari ya kama gudu a ungole ya ce a ah, ne ya samu tabuwa to in mai kuɗi ne ce yawwa kuɗin nashi kuma dai yanzu abin ya kai shi wani hali to ni da kake gani gudu na ke wallahi ba ma sakewa akwai wa'azi da na tafi wani gari zan ma faɗi garin na tsarawa ikon na tafi wa'azi wannan mun yi walima garin nan predominantly christian ne wato da asuba na yi sammako zan tafi kuma zan dawo magama zan zan dawo gumau akwai lancin da za a yi gure sai na yi sammako ana gama sallar asuba ina tafiya na na haɗu da kirista yara matasa sama da mutum ɗari sun yi gudun fiye da kilomita bakwai wallahi wallahi kuma har yau har gobe insha Allah in dai ka tafi zaka samu suna yi gudun ba kama shi haka ya ka ɗauke shi yan uwa suka ɗauke shi sun samu aiki biyu ya tsira ni daga yanzu ma ƙasar mu zan koma kano ko ka gudu yanzu abin kunya ne wai a ga musulmi ya sai misali ya sai dogon wando da riga ko tracksuit ya saka da asubin fari ya kama gudu a unguwa ya ce awa ah, ne ya samu tabuwa to in mai kudi na ce yawwa kudin nashi kuma dai yanzu abin ya kai shi wani hali to ni da kake gani gudu nake wallahi ba ma sakewa akwai wa'azi da na tafi wani gari zan ma faɗi garin nasarawa ikon na tafi wa'azi wannan mun yi walima garin nan predominantly christian ne wato da asuba na yi sammako zan tafi kuma zan dawo zan zan dawo gumau akwai lancin da za a yi gure sai na yi sammako ana gama sallar asuba ina tafiya na yi na haɗu da kirista yara matasa sama da mutum ɗari sun yi gudun fiye da kilomita bakwai wallahi wallahi kuma har yau har gobe insha Allah in dai kace zaka samu suna yi muna ina wanda gashi sunna ce ta karantar da mu duk ɗabi'a ce ta musulmi mu ringa motsa jini mu ringa koyon gudu ka samu ka ringa zuwa ɗaukan lifting ko in ba abin nan ma ko block ka ajiye a gidanka bulok biyu na siminti nan gefen da ka samu wani a karfe ka tura tsakiya ka ringa dagawa ka rinka koyon motsa jini da gudu da tsalle da sauransu domin akwai ranar da za ta zo za a buƙaci irin wannan kuma ranar da sai wanda ya saba baka saba gudu ba nan da can ka gaji daga nan an rufa guje zuwa cikin jimeta mutum wani sai ya faɗi jini ya haushi to me kake gani da a ce kana motsa jikin na yau da gobe ko da gudun zai taho za ka cimma nasara ga abin da imamul kurtubi yake faɗa wanda ya fi shekara ɗari takwas da mutuwa yanzu yace malaman sunna kaf sun ci la khilafa fi jawazil musabaqa babu ko sabani tsakanin malaman sunna cewa daidai ne mutane su ringa guje-guje su ringa tsalle-tsalle su ringa koyon sukuwan doki wa ala tarami da harbi da kibiya da harbi da bindiga bisihami wasu imalin asliha su ringa koyon aiki da bindiga yanzu an kama bindiga baka iya sarrafa ta ba ga bindigar ba za ka iya ba ba mamaki ma wajen harbawa ka kashe kanka to ba su iya amfani da bindigar ba lima fi zalika min at-tadribi ala al-harbi imam al-qurtubi yace domin haka kaman kana ma kanka training ne na yaki akwai wanda ya san ranar da yaki zai zo ba mai neman ta annabi ya hana mu mu fatan Allah ya kawo yaki amma kuma Allah ya ce wa a'iddu lahu ku musu zaman dako ko ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ku zauna zaman jiran yaki dan baka san ranar da zai zo ba sharadi kawai abin da aka ce shi ne Adamu ja'iza min ne kada ya zama wajen koyon wato sukuwan doki din wajen tsere tseren doki ya zamanto ana sa kuɗi kai ka sa kuɗi wanda ya sa kuɗi ya zama caca amma idan kamar sarkin gari ne zai ajiye wani kuɗi ko kyauta ko wani abu a kira mutane su yi sukuwa wanda ya ci a bashi babu laifi ka zo fatul bari na ibnu hajar Allah ya samu gane a cikin littafin bukhari hadisi na 2820 da kuma littafin muslim hadisi na 2307 hadisin Anas bin Malik yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi annabi ya fi kowa kyau ya fi kowa kyan hali in ji anas kasan ya zauna gidan manzon Allah shekaru goma saboda haka ya san halin manzon Allah anas ya ce wa ashja'an nasi annabi kuma ya fi kowa bajinta jarumtaka wa ajwadan nasi kuma annabi ya fi kowa kirki annabi ya fi kowa kyau na halitta da kuma hali ya fi kowa jaruntaka ya fi kuma kowa kirki kaga yanzu da yawa an ce malamai magada annabawa amma wani malami ina ga bai gaji annabi ba saboda shi zama yake baya kokarin koyon yaƙi din don haka bai yi koyi da manzon Allah ba kaga yace wa ashja'an nasi annabi ya fi kowa jaruntaka shine sai yake bada misali yace wa laqad fazi'a ahlul madinati akwai wani lokaci da labari ya taho madina cewa arna sun kawo sun kawo sun kawo farmaki madina da labari ya iso madina kowa sai tafi gida ya sha mara ya taho ya hau doki kafin mutane su shiga gidajensu su yi shiri su ɗau wakansu. Anas ya ce fakana nabiyu sabaqahum ala farsi manzon Allah har ya shiga ya sha mara ya fito ya hau doki saboda gudun dokinsa shi ya fara isowa wurin kun ga shi annabi ya iya sukuwa annabi ba shi da tsoro don haka mu rika roƙon Allah madaukaki ya rabba mu da tsoro annabi mai bajinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi sukuwa ya koyi harbi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba shi da tsoro haka ya kamata mu yi don laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa zakara Allah katira kuma kar mu manta kamar a suratul nisa da Allah yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat fa aqamta فيهم فأقمت لهم الصلاة qa'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفرون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا الله من gode ba wato Allah ya fi mu son kawo mu wallahi Allah ya san tsakaninmu da kafirai don haka wannan ayar ya maimaita jan kunne ga musulmai wal ya'khudhu aslihatahum wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatakum wadda allazina kafaru Allah ya ce kafiran nan da kuke gani burin su shine law tagfuluna an aslihatakum kurafkannu ku bar makamai babban fatan su shine a ce ba ku da makami wa amtiatikum ku shagaltu ga dukiya kun shagal shagala da ita kun shagala da makami fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su karkato kanku karkata guda kawai suna fatan su gaggab karka yi mamaki arne na so ya ga yola ba musulmi wallahi karka yi mamaki ta'adi da suke yi ya samu yadda da wasu abubuwan da da can tunaninmu bai bamu ba Allah ya ce wadda to Allah zai karya subhanallah wadda ladina kafaru waɗanda suka kafirta burinsu lautar fuluna an shi shine ku rafkannu ku bar makami wa fayamilu na alaikum mai latan wahida shikenan na su karkato kanku karkasa guda do faɗan da aka yi din nan ƙauye ƙauye wanda musulmi duk su fi mutum ɗari ba za ka ga arna sun zo sama da mutum dubu biyar sun taho ne da nufin ba sa son bayan sun bar garin a ce akwai rai na musulmi ɗaya mai numfashi wallahi sai mutumin da ya ga faɗan da aka yi ba ka labari subhanallah shirin da suka yi wallahi shirin ya kazanta abinda Allah yake gaya mana na sai shi yana ta hitowa wadda lazina kafaru law tagfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum mailatan wahida ba sa son a ce gaba ma an yi tarihi ku tarihin ma ba sa son a ce an yi shine a ƙarshe Allah yake cewa wa khudhu hijrakum ku rike shirin ku wallahi ku zauna zaman jira inna Allah a'adda lil kafirin azaban muhina Allah ya kafirai tanadin azaba mai wulakanci Allah ka tsare mu kuma ga suratul muntahina da Allah yake cewa in yaskafukum yakunu lakum a'da'a إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء ويبدو لو تكفرون الله إن يثقفوكم أرننا إن سكا سامداما كنكو إن سكا نصر أكنكو يكونوا لكم أعداء ذات زما ستة أجي أكنكو za su zama masu tsananta ta'aji gare ku masu tsananin kiyayya ta'adin da za su yi muku ba na wasa ba duk inda kaga an yi yaki kaga gawa an kona tabbata gawan waye gawan musulmi ne dan musulmi bai kona gawa a shari'a ta musulunci in ka harbi mutum da kifiya ya faɗi bai ma mutu ba ta buka ba shi domin dama kana yaƙi ne difa'an an nafsika saboda ka kare kanka ko self defense tun da har ka harbe shi ya faɗi to ka kare kanka daga sharrinsa ba ma'anar ka koma maka karasa shi ba amfani bare kuma <clears throat> ka taho ka yi masa kisar gilla ka yanke kansa kamar misali fada da aka yi duk inda aka yi fadan addini in ka duba gawar musulmi zaka ga irin ta'adin da suke mata na'ibin limamin mu kafin su kashe shi sai da suka kona gemunsa duk inda aka yi fada in dai aka samu wani mai kasumba mai gemu na sunna ya to sai su kona gemu in ba su da fetur ɗin da za su kona gawa su hukuda su kyakketa su daddatsa su wulakanta gawa. Allah ya ce in fukun in sun ci nasara a kanku ya yakunu lakum da za su yi muku ta'aji ba na wasa ba wa ya busu yabsutu ilaikum aidiyahum za su shimfida hannunku baki ɗaya kaga musulmi in zai sara yana ɗan riƙe hannun ko ba ka miƙe hannun gaba Allah ya ce to arne ko in zai sare ka sai ya miƙe hannun in ma za ta kare to sai ya kura karfinsa kafin nan yake yake saranka wa alsinatahum bisu'i sannan kuma harsunan su na zagin ku hannayensu na saran ku wa waddu la takfuruna sannan ma babban abu suna ma burin ila ma kun mutu arna bayan sun kashe ku duk da haka suna nadama dan me ma yasa ba ku mutu kuna kuna kafirai ba bayan an gama yakin nan suka tara matan mu suka tara mata domin da aka fara yakin suka ce to hikimar da za a yi shine a kamo mata da yara a tara su a coci idan a ƙarshen yakin nan muka ga an fi cin nasara akan mu sai mu daidaita namban da aka yi mana da adadin matan nan da yara idan mu muka ci galaba to sai mu sake mata da yara amma fa wani guri ne ma aka yi haka kamar wasu gurare banda ma mata da yaran har dabbobi kona su suke yi misali bomb wallahi shanu zuba musu fetur ake ana sa a shana dabba kaza agwagwa a watsa a watsa mata fetur a cinna mata a shana kafiri ba shi da ragowar imani ba shi da tausayi ba shi da imani Allah yake in yaskafukum yakunu lakum a'dan wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun su kuma yi burin ina ma da kun kafurta shi kuna ganin darasin da muke shi na da ma'ana ko bai da shi Allah shi samu gane wallahi tsoro hadari ne komai karfin ka in tsoro shiga zuciyarka shikenan mutum yayi asara abin da yake hallaka mu da'ima shine tsoro don haka yasa in ka duba littafin bukhari hadisi na 2822 da littafin muslim hadisi na 2706 anas bin malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi kana ya ta'awwazu min hunna dubura salati wasu addu'o'i ne wanda annabi yake yi a ƙarshen kowace sallah kafin ya tashi yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika ila arzali da umuri wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min abubuwa guda hudu annabi yana neman tsarin Allah daga sharrin su duk sallah kafin ya tashi Anas bin Malik ba ma shi ɗai ba kamar misali amr bin maimun wani tabi'i ne ya ba da labarin cewa sa'ad bin abi waqas kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yara maza goma sha hudu mata goma tara su yake ya zaunar da su kana yu'allimu banihi kama yu'allimu mu'allimul gilmanar kitaba ya zauna kamar yadda ka san malami ke koyar da yara karatu da rubutu haka kawun annabi yake koyar da yaransa wannan addu'an ku yi kokari ku haddace wannan addu'a ya Allah kada ka sa mun tsoro cikin zuciyata domin tsoro yana hallaka mutum annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sa kenan don haka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da 'ya'yansa ku ringa addu'a Allahumma inni a'udhu bika minal jubni ya Allah ina neman tsarin ka daga tsoro ka rike wannan addu'a duk sallah in ka zo karshe kafin ka yi sallama ka yi ta cikin addu'an da za ka yi kafin sallama ka yi wannan addu'a ka duba a tabaqatul kubra na ibn sa'ad Allah shi samu gani don haka abinda duk yake kawo mana masifa mu musulmai ba ma nan ba kasashen duniya tsoro ne in banda haka kamar yadda Abdulhamid Kishki yake faɗa yace Yahudawa ƙasar Yahudawa fa tsakiyar kasashen musulmai take Yahudawa duk mutum nawa ne Yahudawan duniya duka sun miliyan goma sha biyu to larabawa fa larabawa miliyan nawa ne kaga misali ga syria ga filistin ga lebanon ga jordan sannan ga egypt duk suna kewayen isra'ila amma fada ake da isra'ila dinnan sama da shekara talatin zuwa yau ba a ci nasara kanta ba saboda tsoro ana tsoron amurka wanda abdulhamid kishi yake cewa mu musulman duniyan nan da za mu haɗu mu yi kace mu tofa kakin nan zai zama kogi yanda dubba yahudan da ya fada zai halaka saboda yawan mu da addu'ar kawai za mu tsaya muna yi addu'ar kirki ma waɗannan falastinawan da dukkanmu za mu tsaya mu yi addu'a wallahi yahudawa sun halaka da ƙarfi za mu tara na yaƙi yahudawa da sun ƙare ce to amma tsoro saboda haka kawunan musulmai ya rabu yasa Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum da zaran kun rarrabu to shikenan kuma karfin ku ya kare ga saudiya ga iraki ga iran ga afghanistan pakistan ina ne amma ga kasashen kafirai na cin kashi wa musulmai malam ka duba irin ta'adi da ake wa musulmai da zarar an gama wannan fada da musulmi zaka ji an fara wani da musulmi an gama bosniya sai aka fara na chechnya ana na chechnya yanzu ga na afghanistan ana gamawa kuma da musulmin za a ci gaba in dai ka ji wani yaƙi a duniya a rediyo fitaccen yaƙi za ka ji da wa ake na musulmi ake wani ke ba da labari da zai ke gaya min cewa margaret thatcher prime minister ce ta ingila na da wai ta taba cewa wato abin da ya bata mamaki wato resistance na musulmai ya bata mamaki kusan kullum da musulmi ake rigima tun farkon musulunci har zuwa yau amma bai hana mutane su shiga addinin ba shiga addinin ake ko musulman ba sa fita wannan abu yana ba ta mamaki in dai ka ana rigima duniya da wa da musulmi amma wannan bai hana musulmi yin ibadarsa ba ko bai hana musuluncin ya haɓaka ba Allah shi samu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ya kwadaitar da mu game da yaƙi tanadin sa dinnan kuma Allah ya gaya mana cikin Qur'ani kamar misali wata wata aya ta suratul baqara yake cewa kutiba alaikumul kitabu كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عليكم القتال الله يكي يا وجب تامنا يكي وهو كره لكم الهالي كما باما سوء تو كما هكذا <laughs> an ta muku yaƙi wa huwa kurhu lakum shi ko yaƙin abu ne wanda ku ba ku so wa asa an takrahu shay'an to akwai fatan akwai tsammanin wani abun za ku ki shi wa huwa khairul lakum alhali ya zama alheri gare ku da ana jihadi a ran duniya yau wallahi da kai bari in gaya ma wani mutum ke faɗa yana cewa ranar da musulmi ya farka a ƙasar Najeriya duk wani arne zai koma dutse kuna ganin da akwai shakka cikin maganar nan wallahi in musulmi ya farka dama arne ina yake to wallahi zai koma ku duba shehu dan hodiyo Allah ya ji kansa da rahama zamanin su ba bindiga babu igwa ba ban na kiya ba komi daga dokin nan sai takobi amma arnan duk da suke arewa sai da aka mai da su kan duwatsu to yanzu ga abin yana juyawa wai allah ke kokari su mai da mu kan duwatsu to sai mun yi da gaske shi Allah yake kutiba wa huwa lakum wa asa an takrahu shay'an akwai abin da za ku ki shi wa huwa lakum alhali kuma alheri ne gare ku dan duk mutumin da aka ce wane mayaki ne to abin tsoro ne wa asa an tuhibbu shay'an kuma akwai abin da za ku so shi wa huwa lakum alhali sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya sani ku ba ku sani ba Allah ya ji kan albani akwai wata hudu ba da wata nasiha da muhadara a cikin muhadara ya kawo wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta maimaita shi yake cewa annabi ya ce idza taraktumul jihada idan zamani ya zo ko musulmai kuka bar jihadi kuka ce ai jihadi ya kare kasan abin da ake faɗa yanzu kenan ko ta yanzu ba jihadi kasan akwai musulmin da in kalmar jihadin nan ma bai son ya ji ta saboda turawa sun wanke kwakwalwarsa kuma ɗaukakar mu kenan darajar mu kenan annabi ya ce to da zaran wannan lokaci ya zo kuka bar jihadi wata bayatun bil ina kuka koma ciniki da riba kaga musulmi ba shi da inda yake da hannun jari mai karfi sai a banki ko akasarin manyan mu zaka samu suke da bankunan ƙasan nan ka koma kai tambaya bankunan Najeriya na waye da dama zaka ji na yan arewa shugabanninmu manyanmu suke da bankuna wasu ma ba Najeriya ba har kasashen turai suna samun interest na bankuna manzon Allah ya ce to lokacin da kuka bar jihadi kuka koma cinikinku shine samun riba na bankuna wa kastin bi agnabil bakar ku kuma talakawa kuka koma ba abin da kuka sani sai kiwon shanu kuna bin gindin shanu ku shiga wannan rami ku hau wannan tudu shi kenan kun bar jihadi manzon Allah ya ce sallallahu alaikum zullan wannan lokaci Allah zai tsora muku wani kaskanci la yarfa'uhu ankum ba zai daga wannan kaskanci daga gare ku ba hatta ta'udu ila dinikum sai kun koma ga addini ashe sai mun koma ga addinin nan sannan Allah zai dauke mana wani kaskanci Allah ya sa mu gane in mun fara tafsirin lokaci ba zai kai mu ba sai mu dakata haka in Allah ya kai mu gobe sai mu fara daga farkon sura ah, Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure Allah shi sa mu farka وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كافم بارك tambayoyi muna son mu sanar da yawa cewa a hukuncin wanda yake rubuta tambaya da ba su da ma'ana shine kawai a karanta wannan tambayar game da masu rubuto addu'o'i ba zai yi ne saboda rashin lokaci a ce kowa an sa ai mai addu'a na musamman saboda haka idan malamin addu'a ɗaya ya isa kowa zai shiga insha Allah assalamu alaikum tambaya na farko shine yana cewa malam bisa ga wa'azi da kai bara ta nuna rashin muhimmancin hoto ko kuma haramcinsa to amma ce wasu na hukuncin wayanda suke sa riga wanda take da hoto kuma su yi sallah da shi eh na batun hoto ba ni ne na faɗa wai na faɗi littafai mako a baran wanda ya sallah da riga wanda take da hoto ya yi makaruhi ba a cewa babu sallar shi ban taɓa ganin malamin da ya ce ba da sallah ba amma dai ya yi abu mara kyau na'am sannan yana cewa shin akwai saɓanin fahimtar malamai ne game da shi in ya ga wasu suna nuna abu da haramci eh, haramun ne mace ya sallah da hoto ko riga mai rubutu wannan haka yake amma kuma bai bata sallah wannan yana tambaya game da ya ce da Allah malam shin game da asuwaki, inda yake ana kira zuwa da sunna shin annabi sallallahu alaihi wasallam alaula ne kawai yake yi ko kuma yana yi a wasu lokuta kuma mutum zai iya yi a wasu lokuta ne ba shakka asuwaki sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam har ma annabi yana cewa laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin ko ba dan kar in kuntatawa al'umma ta bada na ce duk lokacin da za a yi sallah a yi aswaki kuma annabi yana aswaki ko da yaushe ba sai lokacin alwala kawai ba misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya mutu aswaki na bakinsa saboda haka aswaki sunna ce mai karfi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya yi ta a turanci ne yake cewa da Allah malam akwai bambancin ra'ayi da wasu suke da shi game da auren mutu'a da Allah yana son abin nan brief background ɗinsa kuma shin har yanzu mutum zai iya yi don wasu suna nuna cewa zai yi eh, sannan kuma eh, it is allowed to be performed by present muslims tun yanzu musulmai za su iya yin sa auren mutu'a aure ne wanda ba shi da asali a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana a yanzu ba a yi waɗanda ke yi kawai su ne yan shi'a amma ahalus sunna ba sa auren mutu'a kuma babu ko sabani akan cewa auren mutu'a bai da kyau that is temporary marriage ko eh, mutum ya auren wucin gadi kamar yadda na zo yau da dinnan tafsiri sai a kama mu wata daidai karshen watan azumi mu rabu <laughs> wannan dabara ce ta zina ba a gari wannan yana tambaya game da aikin soja wanda ake tura peacekeeping ko a cikin gari ko kuma a wani gari ko karkashin kasa ko kuma karkashin majalisar ɗinkin duniya to na hukuncin soja da aka tura shi irin wannan kasan musulmai kuma sukan harbe mutane a wani lokaci in shi ya zai eh, kwarai wato musulunci ya yi bayani sojoji ana iya tura su peacekeeping kuma za a iya samun musulmi yana fada da wata runduna wanda cikinta akwai musulmai wannan wata matsala ce babba mai tsawon bayani kwarai da kaman za a samu iktida'u siratul mustaqim na ibnu taymiya za ka ga hukuncin sa a fili dan <coughs> dan an tura mutum peacekeeping <coughs> bai kamata yake ba ya kamata ya ji idan ya tafi peacekeeping din nan zai iya kokarinsa ya ga cewa bai kashe musulmi ba wannan shine kawai amma tafiyar sa za ta domin akwai taimakon da zai wa musulunci in ya tafi akan a ce wani aka tura ba shi ba misali yanda ake fada afghanistan sai aka kira musulmai aka ce ku je ku yaki da waɗancan me ake kiransu ne eh, a'a zai shi faɗa fada da taliban to kaga kai musulmi karka ki zuwa sai ka je in ka je ka juya <laughs> matsayin na biyu shi idan ya kashe musulmi me sun ka sai ya duba suratul nisa'i Allah ya bayani a fili idan musulmi ya kashe musulmi ta wajen yaki akwai kafara da zai na'am kamar rikice rikice da yake faruwa tsakanin musulmai da arna shi mutum an ritse shi sai ya canza sunansa zuwa wani suna na arna to shi kuma gashi an nuna cewa da aka ritse kamar jihadi ake yi to shi yana daga cikin waɗanda suka gudu kenan ko suka yi yaudara babu laifi idan har na suka kama ka wani lungu suka ce dole sai ka kayi ridda babu laifi ka faɗi kalmar ridda ɗin saboda ka tsira da da ranka misali ya faru da Ammar bin Yasir cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suka tsananta masa azaba wanda har ya kai ga furta kalma ta ridda sai zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa idan sun sake kama ka ka sake faɗin irin wannan kalma babu laifi har ma Allah ya saukar da aya cikin Qur'ani yana nuna babu laifi haka amma Bilal shi Allah sun yi sun yi da shi ya furta kalman kafirci ya ce dai su kashe shi don haka malaman suna suke cewa Bilal darajarsa ta fi ta Ammar bin Yasir domin shi Bilal duk tsananin azaba ya ke furta kalmar ridda shi mara bin Yasir kuma azaba ta sa ya furta kalmar rida kuma Allah ya nuna bai laifi ba amma dai daukakan Bilal ta fi ta Ammar bin Yasir a wannan fanni don haka babu laifi eh, yace game da tafsiri da kai bayani shin kamar dalibai da suka yi diploma ko ha islam suna da sun san larabci za su yi tafsirin qur'ani za su yi tafsiri ya su yi hatara ni ma hatara nake yayi sannan ne ke cewa kamar kuɗin da ake samu na interest na banki idan mutum ya aikata aikin lada zai samu lada ya eh, ta yi ya samu amma dai ina Allah tayyibun <laughs> la yalla tsayi ba mutum ne yake cinikin karnuka sai ya bada sadaka wannan sai a bar wa Allah ba mamaki ya samu lada to wannan ya rubuta a turance ne wannan ya rubuta a turance yake cewa ya yi kawalin da matarsa ne sun rubuta letter divorce to daga nan sai iyayensa suka hana shi suka kira suka hana shi suka mai fada sai ta then I kept it I kept the letter on my cupboard and later my wife took it and started uh, showing people what is the position of my marriage wata ya rubuta takardar bai ba ta ba ko sai ya boya kaba to ai ya ta ko kuwa ne ba ya rubuta ya sake ta ba sun marfada a hap ai in dai aka yi saki an yi saki ba ba zuwa ba da shawara a ce an fasa da zaran ka rubuta ka saki mata ta saku iyaye sai dai su ce to kuma kar a kuma na gaba a yi kokari a mai da ita ko amma wannan da ya tafi wannan yana cewa shi malam don Allah akwai matsala ta afil a kotun shari'a domin shi tun da yake bai taba jin ala afilin a qur'ani ko hadisi ba shin afilin zai iya yiwa a wannan lokacin akwai afil kwarai akwai afil a qur'ani mana sosai ya duba suratul nisa'i da kyau shi ne idan an cuce ka ka kai kara inda kake ganin za a warware ma ko ba ne appeal ba eh kara kware kuwa ai mutum yana ɗaukaka kara ne saboda ya ga wancan karan da aka mara akwai akwai kwara kai shari'a ko ta yadda mutum ya kai su kansa gurin wanda ke ganin zai warware masa appeal yana shari'a musulunci 100 bisa ɗari da yawa ko wadanda sun yi hukunci zamanin annabi an yi afil an kawo gaban manzon Allah bari baka misali guda akwai wani mutum da ɗansa ya tafi gidan wata wani mutum ne mai kuɗi ya zo ya same shi ya ce ba shi ɗansa ya ringa zuwa yana ma matansa aiki ya yarda ya ba shi ɗansa ya zo yana mata aiki shikenan kuma sai koma ya lalata da ita har aka kama su da aka kama su sai aka yi hukuncin kisa akan matarsa shi kuma ɗansa aka yi hukuncin bulala da sauransu to an yi hukuncin bai gamsu ba sai tashi sai kawo a wa manzon Allah a cikin garin Madina yace ya rasulullah ga irin hukuncin da malaman kauyen mu suka yi shin wannan hukunci daidai ne annabi yace kwarai daidai ne kaga annabi ya tabbatar da hukuncin da su suka yi a can ba a fili aka yi ba ire iren wannan suna da yawa don haka akwai apil a shari'a musulunci kwarai matukar an yawa mutum hukunci yana ganin akwai kwara a kai zai iya ɗaukaka ƙara ya kai gaba inda yake ganin za a saurari kukansa har a karɓar masa eh, abin haƙƙinsa na wani da cewa malam mutum ne yake da kafara ta kama shi har da yi sakaci da biya wannan kafaran ba har azumi ya zo to shi zai kafara ne ko kuma zai azumin ramadan ah, zai azumin ramadan tukuna sannan ya kafara wancan sake ne kuma Allah ya ce fa'iddatu min ayyamin ukhar ayyamin ukhar Allah ya bashi mubham bi ayyana yaushe ba wanda duk ya yi sake yana da azumi a kansa to ya rama wasu kwanaki za su iya zama bana za su iya zama baɗi za su iya zama shekara ta biyu nan ko uku don haka ba zai hana in azumin bana ya zo ya yi kokari ya azumin bana bayan ya wuce sannan ya kafara da tambaya ta ƙarshe ita ce shin malam idan mutum ya kasance ya saba da suratul yasin yana karanta ta sosai sai ya kasance aka mai bayani wai sai in bai sadaka zai taɓin hankali sun wannan akwai wani inganci a kan wannan magana wannan bai da inganci wannan karya ne wai ko kuma in ka sauke qur'ani ba maka sauka ba mutum zai samu taɓin hankali zai haukace duk karya ne qur'ani kuma a karanta shi sannan a haukace kaga sharin shaida ne wato ana so ka daina ko in ka daina kuma shikenan ya ka sako ka nemo kasa din dan kwairo ko wani ka dinga sawa kenan ai wanda yake kokarin karanta yasin kullum yayi kokari gaskiya ya kamata a yaba masa babu laifi mutum ya ware wani ta sura ya rike a qur'ani yana roƙon Allah da ita wannan ba laifi sai dai kar mutum ya ta'allaka samun sa da rashin sa akan wannan sura din ce ayin ba sura ya sun ka karanta ba ba za ka samu biyan bukata ba don kuma an shiga shirka Allah ya tare mu